in Allah ya ba mu iko muka haɗa ta za ta kasance cewa ba motan da ta kai ta ƙarfi gaba ɗaya duniya saboda tana delivering up to 4000 horsepower sunana al'amin sabitu an haife ni a garin katsina ina automotive design zanen motoci kenan ni dai na fara wannan zane ne tun ina ɗan ƙarami a hankali a hankali ina yi har kuma yanzu ma ya kai ga cewa ina amfani da ai softwares irin motocin da nake zanawa sun shafi suvs sedans pickups kusan ba motan da ban zanawa har motocin yaƙi da sauransu har yanzu ba motan da na yi wanda aka hada amma dai mun yi bincike sosai kuma insha Allah akwai wani kamfani da muka yi magana a china wanda za mu collaborating da su wajen hada prototype wato ita wannan mota dai mota ne wadda za ta rika amfani da eh, wutan lantarki sannan cewa ya kasance cewa kusan kaf duniya inda muka Allah ya bamu iko muka haɗa ta za ta kasance cewa ba motan da ta kai ta karfi gaba ɗaya duniya saboda tana delivering up to 4000 horsepower sannan battery range ɗinta ya kai 210 kilowatt hours sannan duk moto tana amfani da moto biyar to dungun moto ɗaya yana delivering 800 horsepower wanda in aka haɗa 800 eh, times 5 zai bada da 4000 horsepower wanda cewa tunda ake ba wani wanda wani kamfani da ya taɓa research ya developing mota da ta kai up to 4000 horsepower kuma electric to wannan ya kasance cewa mu ne na farko a duniya da za mu developing wannan project din to kuma alhamdulillahi na yi contacting proforce wanda suke yin bulletproof motoci a nigeria to har yanzu dai basu bani wani strong feedback ba amma dai insha allahu muna sa rai za su so su collaborating da mu wajen hada wannan bulletproof electric vehicle wadda tafi kowane mota karfi a duniya shi dai zanen mota abu ne wanda na fara tun ina yaro to kuma a hankali ina yi ina yi ina ta progress ina ta progressin sannan cewa in yanayin yanda nake zanen kullum yana karuwa yana improving to abin yana ban sha'awa sosai wanda ya sa na dore da haka kuma sannan cewa family ina suna bani support a makaranta ina ɗaukan courses da ake ce ma engineering courses wanda akwai zane a ciki amma kuma babu dukkan kan da muke yi building drawings ne babu babu wani zane wanda yake koyar da shi zanen mota na gama secondary school sannan ina so in je jami'a to ina so in samu irin sponsorship ko waɗanda za su taimaka wajen improving wannan idea nawa sabida munan Najeriya ba mu da wani makaranta wadda take koyar da zanen mota in mutum yana so ya fara zanen motoci akwai abin da ake cewa practice na lines to za ka koyi different types of lines wanda a hankali a hankali hannunka zai goge kana yi kana yi sannan sai ka je cuffs sannan sai ka je abinda ake ce ma cycles ka koyi zana perfect cycle da hannunka ba sai ka yi amfani da cycles materials ba akwai abun da muke ce ma perspective drawing to a hankali in ka koyi perspective drawing sannan sai ka zo ka fara zanen mota a hankali a hankali to shi abu ne wanda kafin ka zama expert sosai zai iya ɗauke ka shekara hudu zuwa biyar sabida akwai abubuwan da dole sai kai ta practicing kai ta practicing abu ne wanda yana buƙatan dedication da haƙuri kuma duniya yanzu ana amfani da abun da muke ce ma artificial intelligence ai to shi wannan ai software din wanda nake amfani da to shi za zaka importing sketch sannan shi zai maka rendering duka komai da komai